mai sauraro assalamu alaikum yanzu lokaci ne za a saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin dr ahmad rufai nasir shugaban majalisar malamai na jubis kefi kuma babban limamin jami'ar jihar nasara da ke kefi tare da alaramma ɗahiru musa jega tafsirin na zuwa muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin babban birnin tarayya abuja kamfanin mundasa global nigeria limited shine dauki nauyin kawo muku ai saurari lafiya.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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار My dear brothers and sisters in Islam Today is 11th March or 11th of Ramadan 1446 after Hijrah which is equivalent to Gregorian calendar 11 March 2025. May Allah subhanahu wa ta'ala answer all our prayer. Uh, my dear sisters, as we have been doing to summarize some of our lessons today too inshallah we are going to do that a praise be to Allah alone the creator of the universe the beneficent the merciful May his blessings be upon our Master Muhammad sallallahu alayhi wa wa sallam, members of his household, his companions, and those who follow their path till the day of reckoning. Lessons contained yesterday's session are as follows. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah the Most High has revealed the glorious Quran to his messenger Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam for him to explain its content to nations. and the prophet did that. The second part of it is he encouraged him on the importance of patience and perseverance and calling to the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He also discouraged him from obeying the transgressors Furthermore, he commanded him to establish five-day prayers and to be constant in the remembrance of his Lord. The Almighty emphasized the importance of Quran in the life of the Muslim Ummah My dear sisters, all the above commands were meant to be passed on to us so that we meant our attitude to become righteous servants who obey Allah's commandments in all we do. And surely Allah's messenger has done his job. Lastly, Lastly, lastly, let me draw our attention, let me call your attention, my dear listeners, lastly, the Orphanage Committee still reminds us of contribution to the welfare of orphans in our midst, which is ongoing. May Allah make it easy for us to contribute and may He accept it from us. Barakallahu fikum. Wannan shi ne a takaice abinda muka danyi wanda ya shige. A kamar yadda aka sani ‘yan uwa muna cikin wannan zura suratul insan kuma muna ƙarshe-ƙarshen surat a karatunmu na jiya kamar da aka yi muka ɗan samara shi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ga ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam hikima ƙur'ani ana wa'azi da shi ƙur'ani ana karantawa a samu lada ƙur'ani ana tawassuli da shi ƙur'ani magani ne na zuciya mai gyara zuciya na ɗan adam kuma ƙur'ani magani ne na lafiyar ne Allah subhanahu wata'ala bayan da ya cewa ne Muhammad na nahanu nazzalna alaykal qur'ana tanzila lallai mu muka saukar maka da alkur'ani mai girma daki daki sai ke fasbir li rabbi rabbika wala to min minhum asiman auka kafura kar ka kai hakuri ka ɗau wannan karantarwar amma kar ka yi biyayya ga lalatattu masu saba ma Allah kan garo sannan yake masa wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan Allah Ubangijinka safe da yammaci malaman tafsiri suka yi maganan sallolin nan musamman sallah na asubahai da abin da yake da alaƙa da shi na azuka sallah na rana in ya karkata zawali sallah zuhur, sallallahu asar a gaban kuma yake wa minan al fasdillahu wa sabbihu lailan nan ya kamata mu tashi ko to da ya kawo maganan ka karanta sannan sai mu kulla alaka da waɗansu ayoyi na can cikin abun nan eh, ka je ta kula bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فاسر فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نعم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وبنجي سبحانه وتعالى da ya zo yi magana na malaman suka ce an batun Allah subhanahu hota ta'ala da Allah yi kan cewa safe da yamma to in ka ce an batun Allah kira sunan Allah to kaga zai dauki ya tamil azkar tasbihi sallah karanta ƙura'ayi to amma dai malaman tafsiri da yace wadda kurism rabbika bukratan wa asila sai ce sallin subha wa zuwar wal asr sallin subha wa zuhra wal asr kai sallan azhur asbai da azhur da la'asar to a kulle da shi kuma azkar da yake muta'alliq khususan ba da subuh mubasharatan na'am azkar da yake bayan asbahi to shi da market sai sake cewa min laili layli lahu wa hulailan ɓawela. tawila bala anan sai ce wa minan laili layli lahu sai ce salli salatal maghrib wal isha kai sallan magriba da isha kaga ne guda biyar ya samu ke sannan da yake wa sabbihu hulailan tawila sai ce to kai tahajjudi kai sallan nafila ka yi sallar nafila to kaga wannan aiki nafila kuma duk wanda ya sawaka maka amma nafila na dare kamar da muka yi bayani jiya ana bukatar mutum ya zama to ya tsaya yana ta zarga karatu to lokacin da Allah subhanahu Ta'ala yau manzo Allah wannan magana kafin mu zo mu nemi wasu ayoyi a cikin sautin nakal. wurin da Allah yake magana ya hikima da wa'azi har zuwa da yake ba shi hakuri a saffan karshe amma sai mun zo wajen aramma a Allah subhanahu ta'ala sai ja hankalin manzon Allah ya nuna masa barnan masu barna sai ce da shi inna haulai ka ga can mutane wanda ba su san Allah ke kajinsu lalatattu mushrikai arna kangararru wannan da yake nuna mana mutumin kirki idan za ka yi wani abu na kirki kana iya samun cikas a hannun mutanen banza shi ya sa ma a tarbiyya ta addini hatta abokanai zai ka yi screening zai ki yi screen you make sure that you screen ya kamata ya zo miki aboki wa ya kamata zama miki kawa so many domestic violences duk wani samari na gida aksar yana faruwa ne a mai wallahi in kun duba atom in gina da 100% 75% an na jin excellent kenan ko in mutum samu 75 yana da e to aksar rigima da yake faruwa a gida ɗayan biyu ne in rai na miji ne ko raina iyaye miji in an yi bincike za ka yana fitowa daga wurin ƙawaye za ka zo abin da kike da shi ta rera ta yi miki ƙarya ta ce hmm, ni miji na ai ni dai kam wata mata ce har wanki miji na yana ne ba ne biyu ne kama matar ka wanki ai ko ba haka ba in kana da gurra ko da matar ka za ka yi mata wanki ko kuna sabani Ka zama ta in mun karanta shari'a fa maza ta gaskiya wani abin da ake gawa maza ka muke gamu don ba a boye ilimi ba da ba ba a boye ilimi ba a boye ilimi da ba haka za mu yi hakuri mu rika fada ko ta shafe mun ta je sai ma mu gyara kaga in mijinki na miki wanki sai wata ke gidan kawanta ta ga shi kuma aka ce kayan shi ne tara ya bata da wanke sai ka ta ce hu hmm, wallahi ne dai ka wallahi zai yi ba wai fi shawara ba a'a ita ba zai yi ba inda ike ne wallahi bai isa ba me bai isa ba wanda ya biya sadaki ya ɗauko ke kawo ki ya canza miki yanayi ai da yawan mazaje sun canza mata sai ne ai shi yasa shari'a bai yadda ka ɗauko musu yar mutane daga gida grade dinta tana yar bana bakwai yanzu ka koma da ita wani abu da ce za ka koye ta da mai ka isa zalunci kenan shi sa qur'ani ce, in ma ka auro mace yanzu ka ji ba ka son ta in ka sake ta to nemi wani abu mai danko sosai ba ta رجال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذونه شيئا نعم أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا قال المعلم كربوكا a nan da na sai yi mu aya ka san a wani malamin mu ne ya ce za mu je tafsiri lokacin na jan baki don nima ne ala rama ai irin harkar kenan duka wallahi sai zan ga ara mafi malami ne ba kuma ganin shi ne kawai wallahi malami ne sosai sosai in ya rike ne ba za ku sai shi ne kenan bakin nan ba harkin da a wanke na jama'a wani harkar wa'azi mun bari mu izala ga muke ka hawa mun bari ka ja ka zo lokaci sai su kuma zai su kai kai wa'azi ka kabir gundu ba ya jan bangi ba kuma ta ina ku sani ba shek jamar ba ya bangi ba an ga so kare yanzu a kasar nan za a kira malami na daya na biyu na uku wallahi ko shi dan sai ya sa kabir gundu ko zai sa shi ba <laughs> dan malami ne ai lalle su jafar jafar fa ya mutu amma in an sa kaset za ka kuma za ka je gan albarka yake da Allah ya sa wallahi albarka ne ko kusan cewa shek gobe zai je karatu inda akwai ɗan bid'a ganin tsoro suke ji kusan da wannan duka yake musu wala ba duka kawai horewa ne na Allah ta kawai ku bar kun Allah ya daga mutane ba su abuwa ba su kai to za mu je wa'azi a wani wuri na mata da malami ya ce to za mu je wa mata ne kaga tofin ila sai ne kawai ya kawo na magana ce to amma ka yi hattara ce akwai matan shawuri kana zo ya faɗo na mu yi sabani shi ya koma gina sa problem na ce awa ai ga malam ne ba san da Allah ka bari ai malami sun fi samun problem da matan da yan wa'azi da malam zai yi zai gina kuma sai saba ka ce a yi ma mata wanki to kai ka yi ka ce a yi kaza kai ka yi to amma alhamdulillah idan malamin suna yi Allah ya saka musu a ran mai karanta aya Allah ya ce in ka saki matarka ka zalunci ta ne zalunci yanzu lokacin da ka ganta kana rawar jiki ba ka iya nutsuwa a ranar sai ka yi mata waya to ba adadi to yanzu ka auro ta an kauta gidanka ta haifi maka yara kuma ba za a kore ta zo da wata a ruwa ake jama'a

da haka ka Allah ya ce a wa in arastum istibdala zawjin makana zawjin idan kun nufi ku canza wani su ne. to Allah ya ce fala ta akhudhu min shay'a karo ka duk komai a hannunsu komai a hannunsu ko da kun ba su fanci ka teku da wani malamin ko da ka ba ta biliyan of naira ba ka da wurin ka ce kawo ba za a karba ba sai ka yi bawa ba wadau an tun mai da wannan kai ba ba za zama mu ba a ta aka zo da huzahu garba ne ta hanyar zalunci da ka tsufar da ita yanzu ka kake gani zai kuma ganta kai ka ka ga wata karama ya killar sa'an yarkare ko kuma kana da yata muka yata ne gidan aure ta haifi a sa'an jikanka ne kai da son ta zama matan ka yanzu to ita ta fita kuma waye ne ganta wanda in an zo an ce akwai wata bazawar a nan a wani gida ta ga ce yaran ta zata ce wallahi yaran ta biyar wani malamin mu dr abdullahi garin kaya ce biyar a to ba ku kara ganin shafafan gidan ta ga matsala ne to amma ka rabu da ita kaɗan ba ta wani ihsani in ka dan bata ka je da ya tauni dadi wani ni'ima ka dan bata wani kuɗi kamar yanzu da kara bai tato shi ke baka santa ba ta gidan da kuke zo ka ce ka bata kyauta ka canza wani gida na biyu ka duba kan dama kana da akan dan matar ka sai ka samu ta miliyan da yi tsakaninmu da Allah za ki damu da sakin ma ai da don arama tana na su ne mutum <laughs> Kunga adalci kenan Allah yadda Allah yake kenan sai ya warware matsala tare da lokaci wallah in wata ce a hamba ma wallah ya auri ma wanda aka fi ta yau <laughs> kuna yake hikima ciki yayi ko mace ohun Allah ya ce ku je da su daɗi yau na haƙƙi ne ga mutane kirki amma فاسمعوهن وسبحوهن سراحا جليلا كجير دسو جن دادي فقال سسكس الأورانسو ما كده مدلا ba wani mata mai damin kanta ba ta maka wani munan fata amma ka kore ta ka tsufar da ya musu mutane ka dake ta ka canza mata halitta haƙorin ta ya zuba wurin zalunci nan wani zai zo kuma ya ganta lokacin kuma shi zai fara sonta ya kake so ta yi da rayuwarta amma kyale ta ta zama ha excellency ko ba ka ba sai ga kuma hikiman Allah shi ne in ka bata wannan kudin ta yi fita ta yi wanka ta yi kuma gobe killa kai ne in zo ta shi ya karka leka kai wa wata can wai wata can ta yi tsohon mata ta kai ya ga ta dawo yarinya ka? a to wadata yari. to kaga za ka koma a yi sulhu hikimar kenan ai to saboda haka yan uwa a kiyaye wani na ababen a kiyaye su Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai ce mana kaga wa'ancan lalatattu arnantar to yuhibbuna al'ajila ta abinda suke so sai sun duniya kawai duk wani kalan lawo kalan so su ba shi na gaban su ba karanta ƙwa'ani karanta hadisai shi ba su ne gaban su su duniya kawai ke suke so shi ne adila a gaggauto abu kawai can kuma Allah ya ce wa mazalla ya haƙuri ne ba da abin da Allah hukunta maka ko karka musu biyayya sai ce kagan su gaggawa suke nema duniya suke so wai zaruna wara'ahun yawman taqila su fa sun fa ide abin da ke bayansu a gefe menene wannan shine ranar alkiyama ranar alkiyama sun fawatsar da shi Allah subhanahu wata ta'ala ce kyale su nahnu khalaqnahum نحن خلقناهم وشددنا أسرهم na شئنا بدلنا na ubangijin subhanahu wata'ala ce a nahnu khalaqnahu mu ne fa muka halice su mu muka halice su wa na asrahum muka kuma karfafa gaban su mafasir din su muka ba su lafiya suna iya ci suna iya sha suna iya tattake su je duk inda suke so ya they like they can go without any problem za su tafi inda suka ga dama ba su da tsangoma ba su da wata matsala babu komai muka ba su karfi a jiki ka san in aka ba da karfi to tunaninka kuma sai fara tunanin waɗansu abubuwa amma yanzu a ce late afternoon you have been sick for long to yana wuya ne ka fara tunanin wasu a'a yanzu ne ke gabanka ya kai za ka warke to ya samu karfi ga kuɗi ga fikra ga tunani sai fara wani abu da mamtu wannan shi ne kuma ya ɗauke musu hankali shi yasa Allah ya ce haɓula'i yuhibbuna al'ada duniya suka sa gaba su watsa da abun da yake gefe na lahira kuma Allah ya ce mu fa muka halicce su muka kuma karfafa gabban su Allah ya ce wa idza shi'na da a ce in mun su in ji Allah subhanahu wata'ala idan muka so to na amsalahun tabdila wallahi sai mu canza halittarsu bayan murga mun halakatar kuma ko bai halakatar su ba Allah ga za su canza halitta nawa ne ya faru yan uwa nawa ne ya faru yau Allah da gawa yana haifar da matsala hadisi ya tabbatar akwai wani abin da ya faru a lokacin banu isra'il yan uwa mutane guda uku ɗaya akwai mai ciwon albara kamar kuturta gaban jikin yin cewa yana faduwa ɗaya kuma akwai wanda azbiya ne gashin kan faduwa yake yi baya tsayuwa ɗaya kuma makaho ne to wa'in mutane sai Allah ya jarrabe su da wannan barura sai aka turo musu mala'iku kowanne mala'ika ya same shi ya tajirin nashi inda za ka samu lafiya me buri ga a rayuwa kowa ya fara kowa aka cika masa burinsa wannan ba shi dukiya ta bangare kaza wannan ta bangare kaza wannan ta bangare kaza suka zamanto suna cikin hutu to ne zai faru sai Allah ya sake dawo da wannan mala'ika ya koma ya sake bincika mala'ika ya dawo da wani wannan na farko mai kyau kudu ta ka misali yanzu a wannan siffar ka taimake ne domin Allah sai ce shi fa ba ya sai gairu wannan mutane gabansa sam sam sam sam ma haka gida ba ya ce a shi wannan arziki tun fil azam yana da wurin iyaye da kakanni yadda shi ke yana jira sallah ya mai da shi haka ya koma irin yadda yake da yana wurin wanda gashi shi baya tsayawa a kansa shi ma ya maimaita raunar kusur ya yi ma Allah dagawa da ya wurin makaho sai ce ah, ya fulana ya bawa Allah yadda ka gan na gankan nan to haka nake da ya ba na gani Allah ya san arziki Allah ya rufa a asiri yanzu ka je duk abin da kake so a cikin dukiyar ne sai ka sa zuka fashi sai ce a'a ba na san komai Allah ne ya turo ne ya ce kaza ya ce kaza rike dukkan ka Allah ya sanya maka albarka to wannan sakamakon da gawa ke to shi sa nan Allah yake cewa mu fa muka halice su muka tsara gabansu muka karfafa gamban muka musu halitta mai kyau amma sun yi bore sun saki Allah shi sa Allah ya ja kunnen manzo Allah karka yi wani daga cikin su biyayya yake cewa inda mun so sai mu canza halitta mu canza mu juya musu kamannin su mu lalata shi shi sa idan Allah ya baka dukiya dan uwa Allah ya baki dukiya karki alfahari karki girman kai karki rashin mutunci karki suke an gane saboda anything kan hafu don inda baki san jiya ba ai eh, inda baki san gobe ba a baya baki san zaki arziki a gaban cikin kika yi to baki san me zai faru gobe ba kullum Allah da aiki sai Allah ya ce wa ma ta sha'u eh, inna hadhihi inna hadhihi tazkirah فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وبيده سبحانه وتعالى يتيه inna hazihi tazkiratun ya kai mutum ya kai bawon Allah ya kai kangararre ya ku bayan Allah nagari da kuke sauraron Qur'ani Allah ya ce fa ku sani wannan fa abin da ake karanta muku nan fa tazkira izzatun lillah wa'azi ne ga mutane fa man sha'a wanda yaso ittakhadha ila rabbihi sabila ay tariqan ila marzati ga hanya ne ta hanyar neman yardan Allah da bangarori ta imani wal amal salih kuma aiki na kwarai wa tarku shirku wal ma'asi ya bar shirka ya bar saba Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda ya so kina wanda bai so fa ai da ma a baya faɗa na'am inna hadaynahu sabila إما شاكرا وإما كفورا ubangiji ya riga ya ɗige maka turba ko ka zama mai godiya ko ka zama kan garaba to ga wa'azi yan uwa wanda ya ga dama ya ɗauki hanyar hanyar kuma ita ce wani hanya ce hanyar neman yardan Allah akwai wa Allah da'a akwai barin kafirci akwai barin shirka saboda in ke gaban Allah abinda Allah zai kalle ka Allah baya duba ka sai kan wayansu turba biyu in ba ka yi ya ma ka saba Allah sai Allah ku bai saurare ka domin dukiyar da kake da shi da 'ya'ya su ne suke baka matsayi yanzu a ce ɗanka ne shugaban ƙasar Najeriya to kai ba ka da wani matsala a zahirance na abubuwa da yake tafiya amma Allah ya ga sai samu ka damuwa sai samu rashin lafiya saboda shi ba ruwan Allah Allah ya ga dama zai samu rashin lafiya Allah ya ga dama zai dora maka damuwa ba abin da ya lami Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya ce inna hazihi tazkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila ga hanya nan ga filin ga wa'azi wanda ya zaba ya dauka wanda ko bai zaba ba yayi abin da yake so sai Allah ya ce ne wa ma tasha'una wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk abin da kuke so idan bai dace da abin da Allah yake so ba ne wannan shine kaida ba kwa so abu yayi illa an yasha Allah sai in Allah ya ga daman wannan abu ne inna Allah lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala kana aliman Allah masani ne hakiman Allah gwani ne ubangiji subhanahu wata'ala masani ne gwani ne wanda babu wani wanda ya kai sa duk abin da za ka yi sai in Allah ya so wani abu ya yi wani abu zai yi in bai so ba abin ba zai yi ba wannan tsari ce ta Allah subhanahu wata'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima Allah goni ne masani ko mai hikima ne na'am sai Allah yake yudkhilu man yasha'u yudkhilu man na'am والظالمين أعد لهم عذابا أليما وإن سبحانه وتعالى يدخل من يشاء يدخل من يشاء الله sha'u Allah ne fa shigarwa ga wanda yake so Allah ne yake shigar da wanda yake so zuwa ina fi rahamatihi cikin rahamarsa menene rahaman Allah aljanna yardan Allah samun natsuwa a rayuwa shi ne rahamata Allah subhanahu abin da manzo Allah ya zo na wa'azi gargadi jan kunni ubangiji subhanahu ta'ala yana neman rahama ne tabbata ga bayi saboda haka yudkhilu man yasha'u ubangiji subhanahu ta'ala shine wanda yake shigar da wanda yake so zuwa ga ina zuwa ga ainihin rahamarsa والظالمين سوكم الظالمين أعد لهم عذابا alima ubangiji subhanahu wataala ya musu tanadi tattari na azaba wanda yake mai tsanani ya Allah muna roƙar ka sa mu shiga cikin azzalumai ya Allah roƙar ka sa shiga wanda za Allah ka sa mu shiga cikin wanda Allah yake shigar da su rahama da wanda Allah yake so manzo Allah subhanahu wataala yake cewa sai wanda ba zai shiga aljanna daga cikin mutane daga cikin ku sai wanda Allah ya masa kidan dogo sai wanda Allah subhanahu wataala ya masa rahama suka ce hatta kai ce kwarai kuwa hatta ya fi gammani Allah subhanahu wataala da rahmatu har sai Allah ya lulluɓe da rahmatihi to kun ga wayannan ayoyin yan uwa in muka bi tafsir na wayannan ayoyi muka muka muka duba wayannan daga kan inna nanu nazzalna alaikal dhikr qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum asiman aw kafura wal wa'azim manzo Allah mutum ne mai fasaha arama mu koma can daga kan udu ila sabila rabbika na sautin nahal na'am udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izati hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Kai manzo mai karamci, kai mabiyan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Nan Allah ya ce musa maka da Kur'ani daki-daki, don ya karantar da mutane. Kuma ka yi haƙuri da yadda za ka samu mutane. sai dai kai la'ankari da wanda zai ma faruwa ta kan shida sannan a yi ta ambaton Allah a yi ta sallah a yi ta sallah sannan za a hada ka da wani kangararrun da duniya ne kawai a gabansu kunga kamar yanzu ke na ga saukar da aya akwai da fara duniya ne kawai fa a gabansu fa wa'azi kake ma yi ba shi na gaban shi a sam sam sam ba wani manyan yana zuwa makaranta ya zama dan majalisa to shi ke da ya zama ɗan majalisa to shi ba ruwan shi ba zai zo makarantar ba wani zama kansila sallama ba zai zo ba don mun taɓa samun irinsu wani mu ne zama kansila wani baban shi ana shi da su ba kare zo masallaci ta ta wani dalili wani na ji shi jawa zai yi ka kafin ka zo kansa mutane wani sakai ina cika kagan su suna wani abu ba to kai ma a yi ku yi ko ga abin da zai faru da kai wanzu wannan na da kiran shi ya zama mutu a kushi ya zai asirin ya zai amma dai shugabanci na haifar mutane yana ba mutane barazana gani wallahi shugabanci na haifar da barazana ga waɗansu ababa na rayuwar ɗan adam to mai wa'azi zai fuskanci wannan damuwar mai wa'azi zai fuskanci barazana wani lokaci bai faɗa ba ce ya faɗa mai wa'azi zai fuskanci kalubale mai wa'azi iya mai da harkar tsafi sai mai wa'azi ya shi yi wa'azi ta yau wanda zai fi tsibi ogun tsibi irin wannan kafirci mai wa'azi ya fada har karya zai fi da kai don wata abu daban sai allah subhanahu wa ta'ala ya kan hatsarin da ke cikin wa'azin suka sai ce to kai manzo mai girma udu ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة في wa'azi da hikima da fasaha da ya kamata sabili rabbi ka sani ya kamata ke wal da ke da babu matsala kenan don ba za ka samu damuwa ba za ta yi wani da da hadisi amma za ka samu tanzuma in ka fara wa'azi da son rai Allah ya ce wa jadilhum billati hi asar to duk inda za ka samu tangarda to kuma tattaunawan za ta zamanto da abun da zai zama mai amfani ne shi ne mujadala ba laifi ba ne a musulunci a tattauna kawiyya akan addini wanda ake ce munazara ko muƙabala kai ka ce kaza ni na ce kaza fahimta na kaza ne ka ce kaza sa kamar da za farko farkon wanda a awon izala za su ana da jirgima kan kuru da laya da shan rubutu Tana ta an ta gayyar na rigijo wanda har ya kai yanzu izala da ka ce an ga kana izala don ba su rani na farko kai ba ta suna ba za ka suna ba na biyu ba za ka da laya ba na uku ba za ka ganka da kana shan rubutu ba taron suna da taron bukin uku bukin bakwai irin na mutuwa bukin arba'in to galibi zana ta yi fada da wannan matukan fada saboda galibi al'ada ne ya shigo wa mutane sai zama kuma kamar addini fi damu duk da zana ta yi fada da wannan to sai kai ne ka samu kanka inda ake irin wannan kai kuma da hawan sunna kake to ba dole ne fa ka apply method wanda yadda za ka san za ka kubutar da wannan mutane ba ka zuwa cikin mutanen da su su rike kayan suna yin wannan abu da zuwa ka fara ɗibo ayoyi masu wuta kana jefa musu to wallahi a yamakon saurari ka sai dai kamar wurin to matsalar da kusa kai ka samu kenan farko farko wa zai zala za a je gari ka ji kamar za a ƙone za a za a kai wa gari kamar za a ƙone garin <laughs> an sai wannan da yadda za ku je ku yi ta shan halili a yi ta jefo muku masa gurbi wala shi duk mai da'awa in dai irin wannan da'awar wala ya sa yanka sai su kawai shirin zai samu wani damuwa baka tabe shi ba abin da kake shafe shi ba ba ruwan shi da kai amma wallahi zai maka barna wallahi shirin da kawai kace kana son kai da ne. to duk wannan ne da yana na da wannan matsalar saboda farkon shugaban masu dawa shi na ne muhammad a wannan al'umma kun wanzan da annabi ya samu ya yi ta wa'azi ke farkon dawa irin wannan a lokacin su sannan manzo Allah ya zo ya namu amma wallahi ba sha da gadi ba to tana ga zaka sha da gadi to shi yasa yake cewa wajadilhum aka ce kai applying wa'azi mai kyau karanta qur'ani da hadisi sannan kuma bil hikima a samu hikima a ciki ya ne ne yanayin wajen ya wurin yake ya kaza kaza yake sannan kuma ta yi a maka tambayoyi ta wajadin humbin latihi a asar ta za ka fuskanke su da tattauna da abin da yake mai kyau inna rabbaka lallai ubangijinka wa’alamu a'lamu man dalla an sabili wa huwa a'lamu bil mutadin Allah ne san waye yake kan hanya waye kuma yake kan abin da yake ba daidai ba Allah yake wa in aqabtum ci gaba in aqabtum fa'aqibu bi بما عوقبتم به نعم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن سبحانه وتعالى أجير وإن آيوين yace idan aka ولا wani abu na ukuba to in zai yiwu kurama daidai irin yadda aka muku karka shige gona da ido amma shahidinmu wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin saboda nan an cewa manzon Allah fasbir yi hakuri to da za ka yi hakuri alheri ne ga masu hakuri sai ce kuma wasbir wa ma ka illa billa. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن, ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وما صبرك إلا بالله أهبرنا بكي لمن الله بك بيت فيها كوي هكا ولا تحزن عليهم كركدا ومكركي بكي تكي akan mutane da kake kiran su wani ya karba wani ya ke kara karka damu wala ta kofi baike mimma yankuru karka zama ka samu karka cikin kunci ka ce ba za ka yi ba a ka daure ka daure Allah ya ce ai masu haƙuri inna allaha ma ladina taqaw wal hum muhsinun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsin Allah yana tare da masu taqawa waɗanda suke masu kyautata aiki in kina da taqawa mariya ta Allah taimake kina da Allah ƙarfafa zuciyarki ya kare ki ya ba ki arziki ya ba ki sauƙin rayuwa ya ba ki lada mai girma ya nuna miki da ba karya ne ta ba gaskiya ne wannan fa sun ne maki ne wato yan wata kawai yana ba da abu da yawa mu dauki dai bayan da in tattakullaha ya ja'al lakum tattakullaha ya ja'al lakum furqana ويكفر عنكم سيئاتكم يا أيها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إذا بكل سورة الله الله جنسان يامكم وبتاع نعم. جنسان يامكم فرقان فارق فارق بين الحق والباطل من يجاني كذا غسياني كذا غسياني نعم. أما إيه سيبا إيه سورة جنسان إيه أما يشرفي in kuka yi tsoron Allah to jawab din jawabu sharɗi shi ne zai babu mai zai sanya ku iya gare gaskiya da karya wannan da yake na biyu idan kika yi tsoron Allah za ki samu a can suka sautin bakara da yake cewa wani alimukumullah واتقوا الله ويعلمكم الله ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi kuma biyu a sautar talaka Allah ce wa man yattaqillaha man ya'allahu yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita a rayuwarsa ويرزقه من حيث لا يحتسب يهد يباش arziki inda bai yi tunani ba ba ta zato ba ta tsammani sai sake cewa a wannan jerin gwanon ayar wa يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الأمر الله يراهم لا نفت الواميوة يقول لي بسورة الله الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله زي كنكر المسلم فوق انت زي كما يجمع الله تعالى هل ويوم يتك الله يجعل له من أمره ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa sauki cikin lamararsa to ‘yan uwa mai karasa mai kika rasa shi ya sa ce inna Allah ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsin Allah yana tare da bayansa masu tsoronsa wayanda suke kyautata aiki to yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya sa muna cikin bayan masu tsoronsa masu kyautata aiki wani hannu nan tafi bi haza insha Allah a nan za mu dakata za mu duba yan tambayoyi da yan uwa su rubuta mana jiya mu ga wanda Allah subhanahu wata'ala zai ba mu iko mu amsa mai wannan tambaya ta ce assalamu alaikum tambaya ita ce a ukun azumi na yi azumi karfe shida da rabi da minti da minti shida ko? sissati shida da rabi da minti shida sai azumin ta karye to malam azumin a nan ko babu ta yi ba ta kyasa yi ma'ana kamar mace yau da irin haila take zuwa musu shi da rabi wata ce da minti shida da minti shida kenan talatin da shida kenan ko ai in ya tabbata cewa urfin ku a nan al'adar ku rana a lokacin bai fata ba ke haƙuri ko sekund da ya rage ya haƙuri ya zama ya tafi an gane ku a yi haƙuri a yi haƙuri haka Allah ya ga dama da gaike uwa ba ba Allah da bara ba allah wuce asalamu alaikum alamin ne hukuncin wanda ya saki matarsa saki uku kuma yana so ya mayar da ita kuma na gidan ya za ta yi wanda ya saki matarsa saki uku in dai saki daban-daban ne to babu yadda za yi ta dawo har inda Allah ya sana hatta sai ta zo gaya sai ta wani daban Amin muhammad ko ya fassara wani ce sai ta yi ta ɗanɗare shi shi ma ta sannan kuma sai su rabu sai ta sake dawowa ba mu taskayawa zuwa gidan ta na farko amma in dai sake uku ne a kalma ɗaya a'a to sake ɗaya ne shi ne abin da malaman suna suka tafi kai ke kuma na gina sai ki hakuri, haƙuri za ki don ta dawo ko ba ka ba wasu mata har addu'a suke wa ƙoro ta gida ita kuma sai ta zauna a gidan to ba kyau na'am assalamu alaikum wala tambaya ta ita ce me kuncin dan uwanka musulmi ya rinka kiran ka da maita sa'a ba Allah ne bisa yismul fusuqu ba'da al-iman amma lam yatub fa ulaika humul zalimun haka Allah ya fara Allah ya ce ka kira dan uwanka bayan kai ya zuba da imani wanda da imani ka kira shi da mummunan suna cewa wani male waye wani kaza ida faɗa ne zalunci ne sa'a ma Allah ne an gane ko kuskure ne yan uwa wannan fata ne cewa assalamu alaikum tambaya ta ita ce akan sallah jiya na yi sallah jiya ana sallah a tv a makka sai na biyu su ƙarfi ɗaya to malam ga sallah ya sallah ta a'a ya guri ki na na abuja ko ma abuja a juwa wannan ba bakin ki sallah ya guri na yi rikki ya kurki ake zama ya ce ka sa akwai ya iri biyu ne da ba akwai ya bugi wanda shegul islam nesa taymiyyah ne ya yi bayani a kansu akwai wali kuma na Allah wali na Allah su ne wanda Allah yake faɗa mana a Qur'ani نعم. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يجب سرر وليون الذين آمنوا وكانوا يتقون imani da Allah tsantsan imani da Allah sun miƙa wuya total submission to the almighty Allah subhanahu wa ta'ala suna bautansa sun yi imani da Allah allazi na amuru wa kanu ya tako na ko sau zama masu takawa kan abin da muka faɗa da su to wannan su ne wani Allah to akwai na bogi shi baya azumi sai ya yi yunwa sai ce shi fa ya fito maka ne sai ku zama ne a cikin masa me faru sai ce wasu sai ku da a maka kana nan kuma kashe kwai ba a maka to kuma su faru shi ba da kasuwa ai malam ya tafi ba wani matsala wani kuma zai ce ko da kun ga malam na cin abinci to ba abinci ne yake ci ba idon ku ne yake gani wallahi suna da wannan yana cikin littattafai ne jama'a za mu suna barna ina shan giya su a'a ba giya bane ruwa yake sha idon ka ne ba su kai matsayin ta karɓi wannan matsayin ba ya sa kake ganin kamar giya kawai ya zo bala'i da ba to irin su ne idan mutum ya ƙoshi ya bugu kusan ɗan giya a me dan giya mai in ɗan giya ya bugu ya bugu ba abin da ba zai ba sai sai ta zama Allah sai ke shi ma Allah ne to yan kun ji sun abu wannan sun bugu ne sosai sa giya ko koyi giya nan an gane ko ran giya amma na tunani kina da ladan niyya amma wanda zan ki hakuri ki zo ne ki assalamu alaikum mallam tambaya kace mutum ne yana da iska kuma ba ta da aure to malam idan iskan ya tashi namiji zai iya kama mata kai ai mun riga mun fara ko ba ma canza ba inda namiji zai taba ba ya ba ta da aure ba mace ne ba an ga sai mace ya aure ta kuma ba zai an in mace ta girma ta kai level ta basuwa to ba wani wani kaso zai zai taba jikinta in yana son ya zo ko da ya taba mata kai ne misali ya gidansu ya yi ziyarar ta ba ya bada aurenta ta ya da sadaki sai zai kawo mata kai kuma sau da yin zurfe ka daga cikin kuwa ai akwai matsala a yi ai na mace ma da wani su zauna ba wa ya kama kai ba a shira'a ma bai ta ai magana rukuya ishtihadi da malamai suka yi yadda ake rukuya a dafa kan mutum a yi kaza karanta qur'ani kawai a zai ka ji tsoron sharadi mai rukuya ya zama cika sharadi yana da tsoron Allah yana da ikhlasi zai domin Allah ne zai don kaza zai don kaza shi ke nan mai rukuya ke wani mai wani zamu shi maganin kuma yadda Allah ne ke yi da sauransu an gane mu to saboda haka amma maganin wata ba kai babu babu in ga wani abubu a hata wasu yan uwan wanda muke da ta da su ba su dama da irin wannan abubuwan ba suna ta yi sharri a ciki da sauran to kuma kana kara bata abun kana kare ta mata kai ba da Allah in na so ta mata kai to ya je wurin baban ta yi ba da sarki tunda mun ce muku ba wasa da aure ko in baba yake da Allah yar kan ina son mutum ko amma ni kun fara ruga na ta ta ina son ka bani auren ta ce na baka yake to shi ke nan ne sarki ita to gare da ta waƙi da mafarkar suna suna gibe da gidanta ko yi kankanci za ka bayar zai ka kawo abin da ya samu ka yi shi ke in kuma ala ramale ne to ba matsala zai karanta qur'ani a zamanin annabi an samu sahabbai qurra ke kare zai koya mata qur'ani ta ce to alaran ma ka zai koya mata qur'ani ta haka ko da izifi da shi da sadakinta an gane ko ta masha Allah wannan ko ta ce assalamu alaikum dan Allah malam muna farar addu'ar ka a a addu'a mu ne duka yau kwana 24 da miji na is not where to be found subhanallah please malam we need your prayer frank ya salam Allahu akbar ya Allah albarkar wannan wata ya Allah muna tawassuli duka munan da imanin ya Allah Allah ya sa ya dawo a ganta cikin ƙoshin lafiya ya Allah ya Allah matsala da yake fuskanta ka jura shi ya zama arziki Allah ka sa ya dawo lafiya Allah ya sa ya dawo lafiya wannan tafsirin ya zo muku ne daga fadar mai martaba sarkin jiwa da ke yankin birnin tarayya Abuja tare da Dr. Ahmad Rufa'i Nasir shugaban majalisar malamai na Jubuis Kefi kuma babban limamin jami'ar jihar Nasara da ke Kefi daukar nauyin kamfanin Mundasa Global Nigeria Limited da fatan Allah ya saka da alheri